ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau mun duba yadda ake gudanar da karatun sakandare a nan Amurka da kuma irin bambance-bambance da suke da shi da makarantun sakandare a Najeriya. Abdulsalam Nasiru Ɗanmowa mai shekaru goma sha shida ɗalibi ne a makarantar sakandare aji biyar a nan jihar Florida ta nan ƙasar Amurka. Ya fara da gabatar da kanshi da kuma yi muna ƙarin bayani dangane da irin canji da ya gani a makarantarsu ta nan amurka da kuma ta gida najeriya sunana abdulsalam nasir Damuwa. Ah, ina karatu a state in florida kana karatu a wani mataki ne yanzu ah, ina ah, karatu a matakin high school secondary kenan to aji nawa kake aji na kamar ssk to malam abdul ya kaga karatun nan kasar amurka da karatun gida najeriya ya kaga bambancin su wallahi akwai bambanci da yawa kwarai kwarai gaskiya kuma akwai kare nan na farko makarantar ne kyauta ne kowa kyauta ne Kina da mota da za ta ɗauki ka har gidanku ta kai ka makaranta ta dawo da kai kuma kuma gaskiya malamai akwai bambanci kwarai don su nan kaga suna son kowa wani yaro ya yi ya gane komi daidai daidai kowa da kowa yan kuma kaga da sai haka kaga makaranta za su sa wani abu wanda aka ce student of the week wanda duk wani yaro ya yi kokari duk cikin satin shi za a ba kyauta kuma ba kyauta ɗaya ce za a ba kamar a ba kuɗi a ce kai da family ɗin su ke wani shago su ci abinci ko ta kai sayya kuma akwai wani wanda shi ma aka ce mana student of the month wanda duk da wata za a ɗauki shi ma yaron a sashi da tv a sa hoto ne ga gaban makaranta kuma a faɗa ma kowa shi a abin gani kuma kaga littafai kowa kyauta ne ya kaba shi ma wannan kaga can najeriya na tuna can sokoto na tuna lokacin da ina son in nema math teacher yana a bangaren in tambaye shi question ya na daga hannuna ya ci rushi ya buge ni saboda cewa ya gani ya kai waɗanda sun kaɗa ga hannunsu ba su jin magana suna ɗin ga tun lokacin ne yana so in faɗa mai eh, ban gane abu ba so nake ji sai na dawo gidan faɗi babana ya faɗa mini yadda kai amma kaga nan ba a gane ba ta lokacin ya ƙare cikin ajin Na makaranta ta ƙare za a akwai wasu wanda aka ce materials su za su wa makaranta su biya su kai ki zauna tare da su su faɗa ma da aka yi na sai ka gane su kauce wasu kullum kana ya damu suna afirin ne kawai kuma ta ga can najeriya akwai lokacin da can najeriya ba koyaushe malamai ka taho a cikin aji ba zan ka gawa muka iska malamin can cikin aji ba aji guda ne ba nan dole sai malami ya to cikin mun jira mun ya mana karatu ce at least 50 minutes